Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci ishirin da biyar Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sakwato na ci gaba da gudanar da ziyarar sa ta aiki a jamhuriyar ta Nijar inda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara birnin da magaram da ya tattara mata sallah kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tafkin chadi da sahel ya fitar da rahotonsa na wata zuwa wata kan halin da yanayin tsaro yake a tarayyar najeriya har yanzu dai a tarayyar ta najeriya za ku cewa tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi na jihar taraba sun bayyana takaicinsu game da yadda suka ce gwamnatin jihar ta yi allah waddai wajen biya musu bukatocinsu muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan zai zo muku bayan na da ko a Washington DC ta hanyar tauraron da Adam domin sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko maƙeri. fadar shugabar amurka ta white house ta ce shugaba joe biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwaransa da kasar china yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya litinin karin farko da aka shirya irin wannan taron tsakanin shugabannin biyu sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki ta ce ko da yake biden ya taba ganawa da shugaban shi jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa amma biden baya daukarsa a matsayin tsohon abokinsa sai dai ta ce tarihin shugabannin biyu na tabbatar da biden zai iya fitowa karara ya tattauna da shugaban kasar da yake kallonta babbar abokiyar gaba ta kara da cewa shugaban na ganin zai iya tattaunawar gaskiya da shugaba shi tattaunawar da za su faɗa wa junansu gaskiya akan inda ake da damuwa ko fannin tsaro ko kuma na tattalin arziki ko ma batun haƙƙin bal'adama da za a yi su ne da yammacin jiya a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin amurka da zai laƙume dala tiriliyon guda inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin kasa a fadada sufurin jama'a a kuma inganta sha'ani yanar gizo wato intanet 'yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi da masu rike da mukaban magajin gari a manyan biranen kasar na bangarorin democrat da republican sun kalli bukin rattaba hannun a wajen fadar white house a jiya da rana sanya hannu da biden ya yi akan ɗaya daga cikin manyan kudurorin da ya gabatar wa majalisar na zama wani abin da ba a saba gani ba a siyasar washington wurin tabbatar da muhimman dokoki na bai ɗaya 'yan republican goma sha tara ne suka mara wa 'yan democrat hamsin suka tabbatar da wannan doka a majalisar dattawa yayin da 'yan republican goma goma sha uku a majalisar wakilai suka ba da goyon bayan su alhali ma wasu 'yan democrat su shida suka nuna adawa democrat da republican za su iya yin aiki tare domin samun kyakkyawar sakamako in ji biden yana faɗa kafin ya sanya hannu a kan dokar ya ce a yau mun tabbatar da wannan aikin amurka ta sake farfadowa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya ce an ware dala miliyan 40 domin aikin taimakawa fararen hula a Habasha da kayan jin kai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a ƙasar. A cewar sadarwar Majalisar Ɗinkin Duniyar za a ware dala miliyan 25 daga babban asusun gaggawa kana a ɗauki dala miliyan 15 daga asusun kayan jin kai na Habasha. Za a yi amfani da kudaden a kuma kafa asusun aikin gaggawa a yankunan arewacin kasar inda sojojin gwamnati da 'yan tawayen tigiri suka yi ta gwamza yaƙi tsawon shekara guda kimanin mutane habasha miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka rasa matsugunan su a cewar kamfanin dillancin labaran reuters za a kuma yi amfani da wani bangare na kuɗin wurin taimakawa ƙoƙarin kawar da fari a kudancin habasha a wata sanarwa griffith ya ce miliyoyin 'yan habasha suna cikin kuncin rayuwa yayin da aikin jin kai a kasar ke kara fuskantar matsaloli a jiya litinin berlin babban birnin kasar jamus ya karu da sauran jihohin kasar wurin takaita zuwa gidajen cin abinci da gidajen sinima da wuraren ajiyan kayan tarihi ga mutane da suka yi allura ko kuma suka farfado kwanan nan daga covid-19 a wannan lokaci da sabuwar barkewar cutar ke kara yawa cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta kasar ta robert koch institute ta faɗa a jiya litinin cewa cewa adadin sabuwar kamuwa da cutar tsakanin mutum dubu ɗari ya haura zuwa ɗari uku da uku a cikin kwanaki bakwai da suka shuɗe karin farko da ya zarce ɗari uku tun lokacin da annobar ta barke. waɗannan alkalumar na zuwa ne mako guda tun da aka samu karuwar cutar ɗari biyu a cikin mutum dubu ɗari kashi sittin da bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari na al'ummar jamus kaɗai ne suka samu cikakken allurar rigakafi cutar mafi hadari ta delta ta bazu cikin gaggawa tsakanin mutane da ba su yi allura ba a daidai wannan lokacin da aka cika sanyi kada mutane na zama cikin gida majalisar dokokin jamus na shirin kada kuri'a a ranar alhamis akan dokar covid-19 da za ta takaita fitar jama'a da jam'iyyu ukun da za su kafa sabuwar gwamnatin haɗaka ta ƙasar suka shirya a ƙarshe a jiya litinin alamu sun bayyana cewa ƙasar belarus tana niyyar kawo ƙarshen da daɗin rikicinta da ƙasar poland da ƙungiyar tarayyar turai shugaban belarus alexander lukashenko ya ce yana shirin mayar da kimanin 'yan gudun hijira dubu hudu zuwa ƙasashen su, waɗanda a halin yanzu suke zaune cikin tsananin sanyi a kan iyakar ƙasar da poland ana nan ana aiki tukuru ta wannan fannin domin ciyo hankalinsu su yi haƙuri su koma gida kamfanin dillancin labaran kasar na belta yana ambato kalaman lukashenko amma kuma ya kara da cewa babu wanda yake so ya koma kasarsa kasashen poland da lithuania da kuma latvia sun jibge sojoji akan iyakokinsu da belarus domin hana bakin hauren da suka fito daga kasashen iraki da yamal da kuma siriya da suke kokarin tsallaka iyakokin nasu kasashen na zargin lukashenko da yin amfani da masu neman mafakan a matsayin makamin ramuwar gayya a kan takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta kakaba wa belarus saboda zaben da kasar ta yi a bara mai tattare da magudi gabaki daya ana kallon zaben wanda aka tafka magudi. madalla labarun duniya kenan suka zo muku daga sashen hausa na muryar amurka halin yanzu sai rahoton da muke ɗauke da su inda za mu farawa da ci gaban ziyarar shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto a jamhuriyar nijar wanda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara a birnin da magaram wanda ya tattara mata zalla taron ya mayar da hankali kan matsalolin da ke ciwo matan duwa ƙwarya kamar da za ku ji a wannan rahoto na tamar labari daga birnin da magaram. Bayan ziyarce-ziyarce na gidajen rediyo da ya a nan da magaran Alhaji Aliyu Mustapha ya jagoranci wani taro na kungiyoyi daban-daban na mata na jihar da magaran. Da farko shugaban na sashen Hausa ya bayyana makasudin tara waɗannan mata. A duk inda muka je galibi mun yi yawon duniya muka yi tarurruka irin wani mun yi wani a yamai duk maza zalla amma ni da zan zo da magaran na ce yan ba daga namiji a taron da zan yi ba mu taɓa samun damar zauna da mata ba sai a wannan karo kuma wannan tarin yana na tarihi ne saboda ba mu taba zama a wani gari a duniya ba ma ayyukan da muke ko a nigeria ne ko a ghana ko amma ba mu taba taro da mata zallan su ba sai a wannan karo da gangan ce ta mata tara mu mata mutane ko ina suke a duniyar nan sun san abu guda game da mashi ko mata mata su a dauke da iyali mata su ne dauke da gida to amma kuma in ah, wani abu da kowa ya sani shine cewa mata sun fi maza yawa a duniya a kowace kasa ma abu na uku shine duk inda ake zabe a duniya baka isa ka ci zaɓe ba da mata ba kuma sannan abin ciwo shine cewa haka jin ta bakin mata ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen ni da na zo da su shine ba na samun jin bunyoyin mata a gidajenmu na rediyo musamman na sai an roƙi mata su zo su yi magana mai ɗakin shi sai da ɗakin shi ke shi ke buwa idan mata ba sa magana ba a suna abin da suke ci kowa ta mata suna da kalubala suna da wahalhalu tare da su matan da magaran me suke ciki domin da abin da ke damun matan da magaran shi ke damun sauran matan kowane wuri ma su ma daga nasu waje matan sun yaba da wannan haduwa sun kuma amaye dukkan irin abubuwan da ke ci musu tuwo a kwarya musamman ma a fannin siyasa aishatu ciro mace alhaji aliyu mustapha ka zo ka so mana inda yake mana kai mu mu ne yan siyasa kuma ba yau ba muke yi shi fanni fanni fanni mun ga abubuwa iri-iri da yake faruwa bisa kan mu mata lokacin siyasa daga ya tunkaro sai a ce i eh, a kirawo wance kungiya wance a kira president wance a kira wance da wance mu ne za a yi amfani da mu tunda maza ba su iya shiga daki daki ko gida gida saboda su hudo wannan matan yan uwan mu su je zuwa zaɓe a huto in zaɓe ne kuma mu za mu shiga gaba mu ne za mu yi zaɓen kuma mu kawo mutanen bisa kan iko daga mun kasu bisa kan iko an kare da mu rabi mamma dai suna na conseil regional ta department kinkanci. ni wani abu ne yake bani mamaki lokacin da zabe ta na kwansila ake ware ku za a ware turawa ku je ku nemo jama'a a ce ku da alkawali wani guri ku ɗau alƙawari to wai shi wani alƙawari ku zo ku ɗauke shi in bayan zaɓe aka zo aka ci ai su waɗancan matan da nake gani su ba su san ba da waɗancan manyan su suka ɗauki wani alƙawari. Hajiya hadiza dan Abba ana ce mun na na shekara talatin ina siyasa tun da jan sauna amma da son kai da son rai ya hana mu ci gaba. kuma akwai rashin adalci. A ƙarshen taron shugaban na sashen Hausa ya yi alkawarin yin hulɗa da waɗannan mata don samo bakin zaren ta hanyar tattaunawa a kafar ta VOA. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai mu karkata zuwa tarayyar Najeriya inda kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel ya fitar da rahotonsa na wata zuwa wata kan yanayin tsaro a tarayyar Najeriya. Wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina Kaina ya tambaye shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ko menene sakamakon binciken ga kuma abin da yake cewa. wato shi ripotin namu da muka fitar na watan oktoba ripoti ne wanda ya nuna yadda matsalar tsaro ke shafan ƙasa kuma ya nuna yadda muhimmancin matakan da ita gwamnati take ɗauka a yanayi na da ƙasa ta samu kanta a ciki a takaice dai an rubutun ya nuna cewa an samu rabuwan hare-hare da ake kaiwa a ƙasa an samu abin da ya kama kusan 600 da uku a ƙasa gaba mace-mace kenan 663 to a ƙarƙashin wannan sai muka gane cewa an samu raguwan hare-hare da ake kaiwa arewa a arewa eh, ya koma kusan eh, kudancin nigeria a takaice eh, bisa ga kiyasin da muke bayarwa a cikin kashi 100 mun gano cewa an samu hare-hare kashi 44 a kudancin nigeria musamman ma kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas sai kuma baya gare su aka zo aka samu kashi 38 a arewa maso um, yamma da kuma tsakiyar nigeria muhimmin canji ne don a baya yawancin har-haren da ake kaiwa da kashe-kashe a nan arewa maso yamma ne da kuma da tsakiyar nigeria to a wannan kasan sai muka an samu wannan ragin sauran bangarorin biyu wato kudancin nigeria niger delta kenan da kuma arewa maso gabas an samu kusan kashi tara-tara wanda shine ya cikita uh, kaso ɗarin da muke kiyaye siyasi a kai ah, ah, misali ga mai sauraro zai iya tunanin cewa ai arewa maso gabas za a fi samun kashe-kashe to kaga kiyasin ya nuna ba haka bane a takaice dai matakan soja da ake dauka ya kawo wannan canjin kuma ana samun nasara to amma kuma a karkashin wannan sai aka bude wayansu gaba wayanda su wayannan yan ta'adda da sauransu ba ta gari suke amfani da shi suke daukan matakai To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya inda tsofin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru shida zuwa bakwai a jihar Taraban, Najeriya suka koka saboda gwamnatin jihar ta kasa biyan su haƙoƙinsu na fansho tun bayan ritayar su. Ga dai Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani daga jihar ta Taraba. A Najeriya dai yayin da kotun kasar ta yanke wa wani tsohon shugaban hukumar fensho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi dubu guda ne suka shiga cikin halin ni yasu sakamakon kuwa da suka riga suka yi ritaya dai har yanzu ba a bara ma biyan su su ba wasu sun kama daga shekara bakwai wasu kuwa takwas wasu hudu wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗai wasu daga cikin tsoffin ma'aikatotun jihar kuwa suna ta bilayi na neman abin da za su sa a bakin salati sakamakon ba bake da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan haƙoƙinsu. Malam da Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafin kuma tsohon ma'aikacin karamar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu da shiru gajeji babu ma labarin biyan shi fansho bare ma gara duty. Gwamnati ta rike haƙoƙin mu bata bamu ba. Mun kasa sani menene yake tafiya ina kuɗin mu ke zuwa. Wancan albashin mu da ake biyan mu bai daina zuwa ba shin wannan albashin ina ya shiga sannan kuɗaɗen da ake bayarwa don a biya hakkokin mu kuɗin ma ina suke shiga yanzu dukkan mu mun tagayyara in ka ga mutuwa da ake yi wasu suna nan kukkunci a cikin faralai ba abin da za a ba abin wasu mu mun gudu mun bar gidajen mu muna nan muna ta bilaliya sannan kukan mu wai wannan gwamnati wai ihun ka banza kukan ka banza kan hakkin ka wani daga cikin tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da ma rayuwarsa na ko fara tambayar shi sunansa sunana ya Ige abin ku ba komin da muke da bayan da muka working all abin da ya kamata mu yi kun gama an fara mana ga abin da za mu yi mu tawo da shi a patient na monthly patient har yau shiru mun ka yi kwace-kwace mun bi kafa mun bi abin ya gagara wadda su ma Allah sun bari mu duniya ma yanzu ba su yi a samu hakiki a gurin birnin ba hari wallahi wallahi muna taka na wuya sosai comrade JC Inaki shine wanda ke jagorantar tsofin ma'aikatan kananan hukumomin jihar waɗanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati hakokin su mu wanda ba biyan mu ba wanda fa namu ready for payment we are 888 as of July ba biyan mu mu rubuta ma shi governor letter guda uku yayi shiru he didn't talk about us mu. To yaya kuke rayuwa cikin wannan halin? Rayuwar yana ba mu wahala. Don matayen mu ma sun gudu, sun gudu sun bari mazaje su yara mu an kore su a makarantar wahala kawai. To sai dai ya zuwa lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnatin jihar. Kwamishinan yada labarai na jihar ya tabbatar min da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da haƙƙin biyar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban shiru kake ji shi ma a nashi bangaren sakataren dindindin na hukumar biyan tsoffin ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Taraban na aike masa sakon ƙarta kwana shiru kake ji Salisu Muhammad Garba muryar Amurka haka daga Jalingo a Najeriya. To yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa. Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su. Akwai abubuwa da yawa da za su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma da hana. Masu saurare yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu. A dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. mutum ne. Madalla. Masu a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da hana ke jawo salwantar haƙoƙin 'yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin 'yan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar 'yan ƙasa. kamar kiwon lafiya da ilimi da tituna da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta kudda kudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin ne na tafa ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma. Kasan nan muna da wato nan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati shine inda 'yan kasa za su ba da gudunmawarsu. lokacin da aka yi filin aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce idan ba haka ba girmama mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lalisar gwamnati wallahi wannan kamar allura ce ake ma jama'a ba ma su masu mulkin ba kowa ma hawan da yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa to in um, jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haɓa a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Comrade Abrazak alƙali kenan daraktan ƙungiyar Organization Community Civic Engagement guda cikin ƙungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. nasa bangaren daraktan kungiyar kaja comrade kabiru sa'idu dakata ya ce 'yan kasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai kungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka misali yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan ɗari. kuma za a yi makarantar nan za a yi blocks guda uku za a yi ajujuwa uku a kowane block za a yi banɗakuna za a yi ɗakin taro duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi ga kuɗin da aka ware ga yadda aikin zai kasance to idan an empowering ɗinsu da wannan bayanan zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jiha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kuɗaɗe idan aka yi haka so ina tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka ɗauki gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma abin zai tasiri To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa saba gara kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin madalla masarare barista amina umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa. Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai in aka ce a bangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai domin hatta bangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da bangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu kuma su ne kuɗin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa banda wannan ma za ka ga cewa yadda zai iya shigar da karar ya ne masa tsada kudin mota kudin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu babu motar da za ta je ta yi bincike so duba da wannan za ka ga cewar shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawan nan ya shigo cikin bangaren shari'a da bangaren bincike da bangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a bangaren tafikar da shari'a kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita illa iya gani a fahimta ta in ma za a ce yana da wata dama to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya ɗauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike to ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauki. sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa. al misali to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin tara dukiya din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya dukiya ta munanan hanya mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu dukkaninsa yana kara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistleblowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya dukiya da yake an tara ta ta hanyar da bata dace ba akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai a wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukwici idan aka tabbatar da haka din wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar kawo karshen abin da yake ya shafi cin hanci rashawa da kuma almundahana. malam kabiru sa'idu su Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Duka an so shi ya inganta A madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. Masu sauraron mu sai Sulaimu Muni Barma a halin yanzu ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya halarci taron tantauna hanyoyin fitar da kasar Libya daga mawuyacin halin da ta shiga ta yadda gwamnatin rikon kwariyar kasar za ta samu sukunin gudanar da zaɓuɓɓukan da take shiryawa. yayin da a ɗaya gefe zaman na birnin fari ke matsayin wani taron goya wa libya baya kan buƙatar janye sojojin ƙetare da sojan hayar da suka tare a ƙasar jaridar ta ce taron wanda ya samu halartar shugabannin ƙasashe makwabtan libya da na wasu sauran ƙasashen duniya a birnin fari ya ayyana ranar 24 ga watan disamban 2021 a matsayin ta gudanar da babban zaɓe a libya a ɗaya ɓangare shugaban ƙasar ta nijar ya gana da takwarorinsa na burkina faso da na chadi da na faransa a kan matsalar tsaro a yankin sahel jaridar larude listuwar na cewa majalisar ministocin nijar ta kawo ƙarshen zulumin da jam'iyyun ƙawance masu mulki suka shiga sakamakon dogon lokacin da aka ɗauka kafin a naɗa shugabannin gundumomi wato prefe-prefe sai dai alama na nunin jam'iyyar pendes tarayya ta yi rabon kura jerar ta ce daga cikin kujeru 62 jam'iyyar mai mulki ta kwashe kujeru 32 yayin da aka baiwa mpr jamhuriya kujeru 8 sai mnsd mai shida cpr inganci mai kujeru 4 abinda ke kwatanta cewa an yi la'akari da yawan kujerun 'yan majalisar kowace daga cikin jam'iyyun kafin a karkasa waɗannan mukamai jaridar air info na cewa a yayin da ƙasashen mali da burkina faso ke cin moriyar arzikin zinaren da allah ya hore musu bayanai na nunin ana battala irin wannan dukiya a nan nishar Misali a yau gwamnatin Burkina Faso na kallon karfan zinaren kasar a matsayin hanya ta biyu mafi samar da kudaden shigarta bayan auduga a yayin da kididdiga ta yi nunin ayyukan haƙar uranium da zinare da man fetur na samar da kashi goma kacal daga cikin ɗari na kudaden shigar ƙasar Nijar saɓanin yadda a Burkina Faso zinare kaɗai ke samar da kashi goma sha ɗaya daga cikin ɗari na kudaden shigarta. yadda ta ce akwai buƙatar duba wannan lamari idan aka hankalci yadda kamfanonin ketare ke ta tururuwar zuwa nijar a 'yan shekarun nan don neman lasisin binciken ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta yadda wannan arziki zai amfani 'yan ƙasa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance